yawwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa barkanmu da saduwa a wannan yammaci na sha hudu ga watan da al'afira hijira ta dubu 444 wadda ta yi daidai da bakwai ga watan daya shekara ta 2023 ta miladiya yau za mu yi darasi na goma a cikin darussan tafsiri da muke yi na alkur'ani mai girma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 ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهادهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن ثم أذن معذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعيد وأنا به زعيم نعم الله جل وعلا يتي منا أتكون ونن كسا من البركة نعم. أحسن القصص كسا دتكوكومي كيو آه، كما يند الله يأم بشيتا تا لابارن النبي يوسف الله يتي ولما دخلوا على يوسف to yayin da suka shiga wajen yusuf wato yayin da 'yan uwan annabi yusuf suka shiga wajensa bayan sun dawo tare da 'dan uwansu binyami su su goma sha ɗaya kenan awa ilaihi akha hmm. sai annabi yusuf ya janyo 'dan uwansa zuwa gare shi qala inni ana akhuk yace ni fa babu shakka ni 'dan uwanka ne fala tabta is bima kanu ya'malun don haka kada ka damu kada ka yi baƙin ciki da abin da suka kasance suna aikatawa wato su waɗannan 'yan uwa naka falamma jahazahum bi jahazihim to yayin da ya shirya musu kayansu ja'ala siqayata fi rahli akhi sai ya sanya ma'auni wato ma'aunin da ake auna ma mutane abincinsu fi rahli akhi a cikin kayan ɗanuwansa uwansa wato ɗanuwan uwan nasa da ya janyo shi zuwa gare shi wanda suka zo da shi shine binyamin wanda yake shakikinsa suke uwa ɗaya Sun ma'azana mu'azzin sannan mai ye kuwa ya ye kuwa ayyatu hal'ir ya ku wannan ayari wato yana nufin ayarin raƙuman su 'ya'yan annabi ako innakum ku. haƙiƙa ku babu shakka ko na ɓarayi ne ku qalu wa aqbalu alaihim ma za ta fi sai suka ce alhali sun juyo sun fuskance su ma za ta fidon meye ya ɓace muku wato me kuke nema wanda ya ɓace muku ƙalo na fido suwa al-malik sai suka ce abin wato ma'aunin sarki shine ya ɓace mana wali man ja a bihi himlu ba'ir kuma duk wanda ya zo da wannan ma'auni yana da laftin kayan raƙumi guda ɗaya wato abin da za a ɗora ma raƙumi na kaya shi ne ladansa wa ana bihi za'i shi wannan me kuwa yace kuma ni wato me yin lamuni ne da wanda biye wannan na yi kafala wato na tabbatar cewa za a bashi wannan lada to wannan kisar Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana a wannan gabar kisar bayan a 'yan uwan annabi yusuf sun zo sun gaya ma mahaifinsu kan cewar an ce ba za a sake ba su kayan ba za a sake sayar musu da abinci ba har sai sun zo da ɗan uwansu to bayan annabi yaqub ya ce musu su je kuma ya gaya musu kan cewa kada su shiga ta ƙofa ɗaya kuma har suka shiga ta inda mahaifin nasu ya umarce su to da suka shigo wajen annabi yusuf sai ya tattaro ya janyo ɗan uwansa zuwa gare shi wato ya keɓance shi a cikin wannan malamai sun yi zurfin tunani a kan menene hikimar da annabi yusuf ya ce su zo da ɗan uwansu to ɗaya daga cikin abin da malamai suka ambata shine cewa annabi yusuf yana jin tsoron cewar kamar yadda suka yi masa kaidi za su yi ma ɗan uwansa shi ma kaidi tunda mahaifinsa ya nuna masa soyayya har ya rike shi bai basu sun taho tare da shi ba saboda haka ya yi masa wannan domin ya tsare su domin ya tsare ɗan uwansa daga ya sake faɗawa cikin tarkonsu kamar yadda shi annabi yusuf ya faɗa cikin tarkonsu uh, abu na biyu kuma wanda shi ma zai iya yiwuwa fuska ce shi ne zamansa tare da annabi yusuf zai rabu da su wanda ci gaba da zamansa tare da su zai iya wato tasiri a kansa ya ɗauki ɗabi'u marasa kyau na mummunan kaidi kamar yadda su suka yi tare da annabi yusuf shi ma ya tasirantu da su to sannan kuma wannan hanya ce wadda ta nan zai samu zuwa da zai samu tuhowa da iyalansa ga baki ɗaya 'yan uwansa har iyayensa amma sai da ya ɗauki wannan mataki tare da cewa a cikin wannan matakin ya san akwai tsanantawa ga mahaifinsa Tun da dama binyamin ne ya ɗebe masa zaman binyamin shi ya ɗebe masa kewa ya rage masa raɗaɗin rashin annabi yusuf to ya zamanto shi ma ya sake yin ɗaukan mataki na raba shi da shi ga akwai tsanantawa ga mahaifinsa to amma tsanantawar za ta zo a maimakon maslaha da za ta tabbata shine cewar tsara tsarin da annabi yusuf ya yi na kan cewa sai an ɗauki wannan matakin da har zai kai ya zuwa ga gabaki ɗaya iyayen nasa ma mutanen da gabaki ɗaya iyayensa da yan uwansa su dawo misra na haka wani lokaci za a yi abu wanda yake a gajeren zango akwai tsanani a gare shi amma a dogon zango zai zamanto za a zo a ji daɗi dole sai da haƙuri dole sai da haƙuri saboda haka duk waɗannan ita wannan kissa ta annabi yusuf tana koya mana wato yin haƙuri da haƙura da ɗaci wanda yake mai gaggawa domin a samu daɗi wanda yake mai ɗorewa wannan ɗacin da za a ɗanɗana na rabuwar da annabi yaƙub zai yi da ɗansa binyamin da annabi yusuf ya tsara ya dabbara kaga ai wannan ya yi ya zamanto shirinsa shine sanadiyar ƙara ma annabi yaƙub baƙin ciki kamar yadda za mu gani inda annabi yaqub yake cewa inna ma ashku bathi wa huzni ila to wannan abin da ya faru ai kaga da shirin annabi yusuf shi ya shirya wannan to amma ya shirya shi ne domin me domin cimma maslaha wadda take babba mai ɗorewa don haka wani lokaci dole sai an domin a samu maslaha mai ɗorewa sai an yi irtikabin wata mafsada wata barna wadda take wadda ita ba mai ɗorewa ba ce, domin a cimma maslahar mai ɗorewa. shi ma wannan darasi ne a gare mu wato a cikin yadda muke tafiyar da yadda ake tafiyar da al'amarin rayuwa domin dama kisar annabi yusuf allah ya ambace ta cewa mafi kyawun kissa saboda abubuwan da ke cikinta wanda allah ya kissanta mana na wato a kyawawan darussa da manufofi to <clears throat> yadda annabi yusuf ya ce inni ana akhuka kun ga yadda ya karfafa ya ce inni da inna wadda take nuna lallai lallai fa ni babu shakka dan uwanka ne ya kawo kuma jumla ismiya ana akhuka kuma eh, ya ce inni ana akuka ana din nan damirul fasil ne wadda take nuna kasar ni babu shakka dan uwanka ne ba wani ba wato a cikin wannan da annabi yusuf ya yi masa wannan ya nuna kan cewar da ya ce awa ilaihi ya janyo shi zuwa gare shi ma'ana yadda zai zamanto zai sirranta masa wannan don duk abin da zai biyo baya na shirin da annabi yusuf zai yi sai ya zamanto ɗan uwan nasa ya fahimci abin hankalinsa ba zai tashi ba tunda zai kai ya zuwa ga za a kama shi a mayar da shi wato dan fursuna a mayar da shi wanda za a bautar da shi a alika masa sata duk wannan abu ne wanda yake da annabi yusuf bai gaya masa wannan ba zai da ƙara tayar masa da hankali saboda haka idan ya zamanto za ka iya tabbatar da maslaha za ka iya tabbatar da maslaha ba tare da an yi irtikabin mafsada ba to wannan shi ne ya fi to yaya ne kaga kun ga wato abin da yayi na yace masa inni ana akhuka shimfiɗa ce don wato duk wani abu da zai biyo baya ya zama to hankalinsa a kwance ya san ma'anar abin da zai yi to kaga duk shirin da zai zo ba zai zo ya same shi baktatan ba tare da sani ba zai zo ya same shi ne da saninsa akan cewar wannan duk tadbiri ne tsari ne da shiri na ɗan uwansa annabi yusuf tunda da ya ce masa inni ana akuka kuma wannan ya nuna kan cewar wato lokacin ya yi tsawo tsakanin lokacin da annabi yusuf aka jefa shi cikin rijiya da lokacin da 'yan uwan suka zo ta yanda har shi binyamin da suka fito ciki daya bai iya gane shi ba sai da annabi yusuf ya ce masa inni ana akhuka ni fani ne dan uwanka kuma wannan ya nuna wato a kamar abin da ya gabata a daras wancan darasin a ikwatu yusuf fa dakhalu alayhi fa arafahum wa hum lahu munkirun annabi yusuf ya gane su alhali su kuwa ba su shaida shi ba cewar annabi yusuf Allah ya ba shi firasa saboda tsarkin zuciyarsa don haka ya gane yan uwan nasa da ya gane yan uwan nasa wannan ba zai zamanto ya rikida gare shi ba yayin da ya ga dan uwansa binyamin yana ganin sa sai ya tattaro shi zuwa gare shi to Allah ta'ala eh, eh, eh, wato da ya gaya masa haka ya yace falatar ta is bima kanu bi bima kanu amalu kada ka yi kada ka damu kada ka yi al-bu'us shine al kada ka yi bakin ciki kada ka damu da abin da suka kasance suna aikatawa wannan tatma'in ne wannan nutsuwar zuci ne ya ba shi nutsuwar zuci akan cewar yan uwansa wato abin suka kasance suna aikatawa shine abin da suka yi da ni ni tun shi yasa ya kawo kana abinda suka kasance amma sai bai ce abinda suka kasance sun aikata ba bima kanu amilu sai ce bima kanu ya'malu abinda suka kasance suna aikatawa saboda har a lokacin ba za su daina yin kaidi ba saboda haka kada ya bakin ciki nuna masa kan cewar wato waɗanda suke maka mummunan shiri to kada ka taɓa shiga cikin baƙin ciki akan mummunan shirinsu to kun ga a cikin wannan akwai darasi ga da Allah maɗaukakin sarki ya nufa ga al'umma wanda aka so makaddamar da shi ga sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan cewa kada ya bakin ciki da abin da yan uwansa na shi ka kasance suna aikatawa a gare shi cewa kada ya bakin ciki ma'ana ba za su cimma burinsu ba kamar yadda annabi yusuf din ya gaya ma dan uwansa kada ya damu ba za su cimma manufarsu ba to kunga wannan abu ne wanda yake ɗaure zuciya wanda ɗaurar zuciya da azama yana daga ciki shine mabudin samun nasara yayin da ya zama zamanto kana ma'araka ka fuskanci wato gabar masu gaba da adawar masu adawa da kaidin masu kaidi idan Allah ya baka karfin zuciya zuciyarka take a ɗaure to ka samu matakin farko na nasara shi yasa ce, fala is bima kanu amalun. kada ka damu da abin da suka kasance suna aikatawa falamma jahazahum to sai yayin da Allah madaukakin sarki ba mu labarin cewa annabi Yusuf yayin da ya tsa da ya shirya musu kayan su za su tafi ma'ana sun kawo kudin su sun saya an auna musu to sai ya sanya ma'aunin da ake auna a abin nan kayan abinci da aka zo saya sai ya sanya shi a cikin jakar dan uwansa a cikin wato arrahal shine kayan dan uwansa wanda za a dora akan nasa raƙumin domin kowa da raƙuminsa wato sun yi shirin za su koma ya zuwa ga garinsu to har sun kama hanya sai kawai suka ji azana mu'azzin sai me yi kuwa ye yi kuwa ya nuna kan cewa kenan ba wai a wajen suke ba har sun kama hanya sai suka ji ana yi kuwa ana shela mai shela yana shela innakum lasariqun ku fa barayi ne ku fa barayi ne to wannan wato a kisar akwai kisa da ake kawowa ta muhammad ibn sirin ɗaya daga cikin manyan tabi'an a garin albasra wanda ya allah ya bashi ilimin fassarar mafarki an ruwaito cewa wani mutum ya zo ya ce masa ya yi mafarki yana kiran sallah da ya kalle shi ya ga alama mutumin kirki ne sai ce za ka yi aikin hajji domin Allah ta'ala ya ce wa azin fin nasi bil hajji ya tuka rijala ka yi kuwa ka yi shela da mutane kan cewa ku zo ku yi aikin hajji za su zo maka suna tafe a kafa wa ala kulli zamirin ya tina min kulli fajin amin ya ce za ka yi aikin hajji sai wani ya zo shi ma ya tambaye shi ya ce ya yi mafarki yana kiran sallah da ya gan shi ya ga alamar ba mutumin kirki ba ne ya ce za ka yi sata kuma za a kama ka yace saboda gashi Allah ya ce fa'azzana mu'azzinun sun azzana mu'azzinun ayyatuha al'iru innakum ya yace sata biyu kuma abin ya to haka shi ya sa wato ilimin fassarar mafarki ilimi ne wanda yake aiki da amsal da misalai wanda ake kawowa wa ma ha illa al ba wanda yake hankalta su sai masana sai masana wannan shahid ne da suna kawo wannan kisar a cikin tarihin muhammad ibn sirin kuma munasabarsa yayin da ambaton ya zo a cikin wannan aya to da suka meye kuwa sai yayye kuwa wato kun ga tsarin gari kenan saboda misira birni ce tintini akwai tsare-tsare akwai waɗanda suke masu aikin su kenan su rinka kuwa su rinka shela su rinka yin shela wato kakaki mm, kakaki yan eh, public relations Eh, <laughs> san kira <laughs> to yan public shine yanzu wanda ake ce ma yan ministry of uh, uh, yan communications ko yan information eh masu kakakin gwamnati sai suka ji ana yi kuwa ya ku wannan ayari ku fa barayi ne to da suka lura da su ake sai suka ce suka juyo suka fuskance su me kuke nema me kuka rasa me ya bace muku da har za ku ce mu barayi ne sai suka ce ai muna neman ma'aunin sarki shine ya bace mana ma'aunin sarki shine ya bace mana wato kenan annabi yusuf ma'aunin da yake amfani da shi ma'auni ne wanda yake na sarki ya bashi kun ga a cikin alkur'ani kawai an ce ma'aunin sarki ba tsaya an faɗi sufarsa ba a cikin attaura sai aka ce ta azurfa ta azurfa to idan da a ce alƙur'ani daga attaura ya ɗauko ga ambatan tasa ta azurfa kuma tare da ambatanta da a cewa asiƙaya asiƙaya abinda ake zuba kwanan da ake zuba ruwa ko giya ake sha a ciki da kuma shi ake awa. to da an ambace ta wannan zai iya zamantowa marka ga waɗansu cewa ai babu laifi a sha ruwa ko a sha lemo ko a sha abin sha a cikin wato a cikin tasa ko a cikin kwano na azurfa gashi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake sha daga wato kwanan zinari ko azurfa to yana wato kwankwadar wutar jahannama ne a cikin cikinsa to kaga sai alkur'ani bai ambaci wannan yaya take ba saboda ambatanta ma kawo rudani ne a cikin tunanin mutane bayan alkur'ani bai tabbatar da yayi shari'ar annabi shari'ar alkur'ani ta yi inkarin shan ruwa da shan abin sha a cikin wato abin zina a cikin kwano na zinare ko na azurfa sai kawai aka kira shi suwa al-malik ma'aunin sarki wato kuna ganin yadda Allah maɗauki yadda wato a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yadda Allah ya saukan masa da wahayi yanda ake zaben abin da ma za a gaya masa yanda ake zaben abin da za a gaya masa yau idan a ce shi ne ya rubuta alkur'ani ya je ya samu daga wajen yahudawa hmm? yana almajirinsu tunda ya kwafa ne ta yaya za a yi yayin da zai kwafa bai ma faɗi irin nau'in kwanan ma'aunin ba wanda an faɗa a cikin littafin su cewa na azurfa ne sai ya shiru bai faɗi na azurfar ba ai dole ya zamanto cewar wannan in ma da a can kan haka ne to almajiri ya fi malam kenan ya fi malam basira to amma hakikatan shine cewa ba daga wajensu ya ɗauka ba bal abin da ya zo da shi shine mai hukunci akan abin da yake wajensu bal koyarwa ce daga Allah al'alimul khabir to sannan da suka ce wanda duk ya zo da shi yana da laftin kayan raƙumi guda wanda ya zo da ma'aunin sarki wato an ba shi lada wannan asali ne wannan wato shine ake ce ma ja'ala ja'ala kenan nau'i ne na mu'amala a cikin mu'afiqul mu'amalat na musulunci da ya zo da shi da ake ce masa alja'ala wato a baka aiki idan baka san aikin ko girmansa ba amma ka san ladan daban yake da ijara ƙodago shi ƙodago ka san aikin ka san ladan dole da aikin da ladan dole ka san su amma a ja'ala ɗaya shine aikin da za ka yi baka sani ba kamar a ce maka idan ka samo mota eh, eh, a ce ma mutum idan ka samo mota ta wadda ta bata kana da lada kaza in duk aikin da ka yi ka karaɗe ka ƙona fetur ka je nan ka bincika ka je nan ka bincika idan baka samu ko idan baka samu motar nan ba baka da komai duk lokacin da kai da kudin da ka batar da sauransu baka da komai amma in ka samu zaka samu wannan abu to wannan nau'i ne na mu'amala wanda ta halatta waɗansu malamai sun ce wannan ayar asali ce akan wannan kamar yadda Imam Al-Qurtubi ya faɗa a cikin tafsirinsa cewa wannan ayar waliman ja'a bihi himlu ba'ir wannan ɓangaren wannan ayar asali ce ta yin akadin ja'ala to amma ibnu ashur ya musanta wannan yace wannan fa ba za a iya cewa shar'u man qablana ba saboda bai tabbata ba cewa annabi yusuf yana da shari'a a lokacin da wannan abin ya faru in ma shi annabi bai tabbata ba kan cewa ya zo da wata shari'a balantana a ce wannan shari'ar annabi yusuf ce wannan abin da al'imam ibn ashur ya faɗa kenan to amma wannan magana ce wadda take a ba a duba ce idan har Allah ya kawo kissa a cikin alkur'ani wanda ya danganta ta ya zuwa ga wani annabi daga cikin annabawa kuma wani abu bai zo ba a cikin alkur'ani ko a hadith da ya inkarinta to za a ɗauke ta akan cewa Allah ya kawo wannan tare da ikirarinta da tabbatar da ita Sau da aka istidlalin malamai da suka kafa hujja da wannan akan ja'ala istidlali ne mustaqimi malaman fiqh duk sun yadda da ja'ala in banda imam abu hanifa amma ba wai wannan ita ce madogararsu su ba gabaki daya babban madogararsu su shine hadisin abu sa'id a cikin as na cewa da suka je wajen a dangin waɗansu larabawa suka nemi su sauke su sai ba su sauke su ba ba su ba su abin da ake ba mu bako ba ana cikin haka sai wato ubangidan wannan dangin sai kunama ta sai maciji ya harbe shi mm, maciji ko kunama ta harbe shi yana ta zazzabi sai suka zo suka ce akwai wanda yake yin tawaida a cikinku suka ce eh akwai idan muka yi masa tawaida ya warke me za ku ba mu suka ce za mu ba ku wato garke na awaki shine sai abu sa'id ya tashi ya je masa Tawai da ya masa rukiya da fatiha sai ya tashi kamar an sake shi daga cikin daurin da baibai ya miƙe to sai suka suka ba su wannan garki na awaki to sai suka ce kada ku taba komai sai kun je kun gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka je suka gaya man annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa ma yadraka annaha ruqya me ya sanar da kai kan cewa ita fatiha ta waida ce sai ya ce ku raba ni ma ku sanya mun kaso nawa a ciki ragaye ikirarin su wannan abin da ya faru gare su ja'ala ce domin suka ce idan muka warka idan muka yi masa tawaida ya warke me za ku ba mu suka ce za mu ba ku garke na awaki kaga ladan sun sani amma aikin fa ba su sani ba in aka yi tawaidar za ta ci ko ba za ta ci ba kafa nawa za a ja na fatiyar ko ba a san ko kafa nawa za a ja ba saboda haka wannan ita ce ja'ala wannan ita ce asali na ja'ala sannan a cikin sa Allah jalla wa ala da ya ce wa ana bihi za'in wannan mai cewa wa ana bihi za'in ai shi almu'azzin shi mai shi mai sheladin yace kuma ni mai lamuni ne da wannan laftu na kayan wato na kayan ra'umi daya da za a ba mutum wato shine ladan da za a bashi a cika masa raƙumi guda a yi masa lartu da shi shine ladansa yace ni kafili ne ma'ana ne lamuni ne ga cewa tabbas zai samu wani to suka ce wannan shi ma asali ne na wani hukunci a cikin shari'a shine abdaman wato kalamun ce kalamun ce mutum akan cewar ka tabbatar abin da yake a kansa wato ka tabbatar zai bayar da shi to ba a yin lamuni sai akan haƙƙi da yake karɓan ba wanda yake karɓan wakilci domin shi wannan meye kuwa ai ba shi ne zai ba da ladan ba ladan sarki ne zai bayar ko al'aziz shi annabi yusuf to amma sai ce ni na yi lamunin cewa za a bashi wannan ladan ba shi ne zai bayar ba to kamar shi ne ake idan ka yi mu'amala da mutum wanda yake bako ba a san shi ba ya zo ya nemi bashi ko ya nemi sayar ya sai wani abu ta fuskar bashi sai ka sayar masa sai ka ce amma ba za ka yarda da wannan mu'amalar ba kan bibiya ka ba sai ya kawo wanda zai tsaya masa wanda zai masa lamuni to sai ya kawo wanda zai tsaya masa cewa idan bai biya ba shi wannan shine kafil ɗinsa zai biya masa ana ce masa kafil ana ce masa za'im kamar yadda ya zo a wannan ayar ana ce masa zamin ana ce masa hamil saboda haka ana ce mata zaman kafala hamala za'ama duk suna cikin sunayensu duk ma'anarsu ɗaya a babin fikihu to wannan shi ma yana daga cikin abin da aka ɗauka daga wannan ayar amma ibn ashur ya ce bai yadda ba saboda ba shar'u man na bane hmm. amma haƙiƙa shari'a ta zo da wannan kan cewa duk aikin da yake karɓar niyaba za ka iya neman wani wanda zai tsaya ma wanda cewa idan bai biya haƙƙi ba za ka iya neman haƙƙinka wajen wancan to idan mutum ka lamunce idan ka ɗauki lamuni ga wani idan aka tashi biya wajen wa za ka je wajen wa za ka je wajen na asalin wanda ya ɗauki haƙƙin koko na wajen wanda ya lamuni eh na'am na asalin na asalin haka malik ya ce ya ce na asali za ka je amma sauran malamai ba su muwafaka da malik ba suka ce za ka iya zuwa wajen kowa ka ga dama saboda wato ka abin da neman da ka yi ka wato abin da ake cewa a harkar hada-hada kuɗi ta zamani risk management ka yi <laughs> koma risk management wato ka yi yadda za ka yi maganin wato garari da ka sadaka cewa za ka iya kama kowa idan ka rasa wannan ga wannan to amma shi malik ya ce a'a tunda akwai sahibul haƙi da shi za ka fara sai in ya kasa sannan sai ka je wajen wanda ya masa azzama amma dole sai a cikin kana tare da malik ko <laughs> saboda dai a ƙarshen ta dai in ma ta fuskar wato risk management din ne ai dai ka samu ka raba kasadarka wajen neman da shi za ka fara in ya kasa san sai ka je wajen wancan ah, to amma dole sai a cikin haƙƙin da yake karɓar niyaba a cikin haƙƙin da baya karɓar niyaba ba za ka yi kafala ba kamar alal misali ah, mutum ne wanda wato ya haddi ya hau kansa ya yi ƙazafi ya yi ƙazafi sai ce zan kawo wanda zai mun lamuni ya yi ƙazafi ana neman sa za a masa bulala tamanin sai ce zai kawo wanda zai masa kazafi wani zai karɓi bulalar wani ne wajen haddi ba a karɓar niya ba saboda haka ba kowane haƙƙi ne ake yin zaman ake kafala a kansa ba sai haƙƙin da yake karɓar anniya ba to yayin da suka yi yayin da suka yi wannan yayin da suka yi yayin da suka ji wannan magana an gaya musu kan cewa ga abin da suka ga abin da ya faru gare su to sai suka fuskance su me suka ce Allah ta'ala ya gaya mana kissa ya ci gaba da gaya mana kissa su قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو زجا فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين الله يتي قالوا تالله sai su yan uwan annabi yusuf suka ce mun rantse da allah wannan tana daga cikin sigar rantsuwa ta tana daga cikin haruffan rantsuwa sai dai ta keɓanta da allah ah, tallahi ah, ba za ka ce tarrahmani ko tarrahimi ba kamar yadda za ka ce wallahi warrahmani warrahimi dama huruful kasam ah, su ne da wawu da ba da ta sai dai ita ta ta keɓanta da allah duk da yake waɗansu ce kuma ana cewa ta rabbil bait ta keɓanta da rabbu kuma tare da Allah suka ce rantsuwa muke da Allah laqad alimtu lallai haƙiƙa babu shakka kun sani <clears throat> ma ina li da fil ard ba mu zo domin mu yi barna a bayan ƙasa ba Wa ma kunna sariqin kuma mu ba mu kasance barayi ba ba mu kasance ɓarayi ba qalu fama jaza'uhu in kuntum kadhibin sai su wato jama'a su yaran annabi yusuf su ne wato shi ne ya kuwa da wanda suke tare da shi fama jaza'uhu in kuntum kadhibi menene sakamakonsa idan kun kasance makaryata wato me sakamakon wanda aka samu ya yi satar in kun kasance makaryata akan cewar ba ba sata ba barayi ne ko ba kuma aka samu kun yi sata qalu jaza'uhu man wujida fi rahlihi fa jaza'u sai suka ce sakamakonsa wato sakamakon wanda ya yi satar man da fi rahlihi wanda duk aka samu wannan ma'auni a cikin kayansa fa huwa jaza'uhu to shi wanda ya yi satar shi ne sakamakon wato ma'ana shi za a rike a matsayin wato ita ce ukubarsa a mayar da shi bawa saboda haka saboda shi ne sakamakon wanda ya sata a asararsu kazalika najzil zalimin kamar haka haka muke yin sakayya ga azzalimai in ji uwan annabi yusuf wato da suka zo suka ce musu da suka zo don su barrantar da kansu suka rantse cewa kun sani abin da ya sa suka ce kun sani saboda ba wannan ne zuwansu na farko ba sun zo wancan zuwa lokacin da suka zo sun shiga cikin gari ba a tuhumce su da cewa su 'yan leƙen asiri ba ne kusan kamar yadda muka ambata a wato ɗaya daga cikin hikimomin da ya sa annabi ya yaƙub ya ce su shiga ta ƙofa daban-daban ka a ɗauka kan cewa sun zo ne domin leƙen asiri saboda ka an san su sun zo zuwa na farko saboda ka ba su zo don suka ce ba mu zo ba don mai barna a bayan kasa wanda daga cikin barna a bayan kasa ya zamanto an tuhumce mu da yin wato tajassusi da shigar burtu da zuwa leƙen asiri kun sani mun zo kun kunna rikin, ko mu ba barayi ba ne. wato ba mu kasance barayi ba domin ga shi an mayar mana da kudin kayanmu da muka zo za mu saya aka dawo mana da shi ko muka dawo muku da kudinku hmm? domin da annabi yusuf ya sanya kudinsu a kansu inda su wasu ne ai da shi kenan sai su rike wannan kudin ba za su dawo ba amma sai suka dawo tunda an ba su kaya sai suka dawo tare da wannan kuɗin da suka zo da shi suka ce ga kuɗin an dawo da mu sannan ya ce a aina ba ku to ga wannan dalili ne akan cewa su ba mutanen banza ba ne, ba masu zamba cikin aminci bane shi yasa suka ce laqad alimtu kun sani wato bi ma'ana akwai alamomi da suka gabata a gare ku na ɗabi'ar mu na halin mu to shi yasa ake so mutum ya kyakkyawar sira ya kyakkyawan abu domin wato a tuna ana la'akari da aikinsa da ya wuce domin a hukunta shi akan aikinsa da ya yanzu domin duk wanda aka san shi akan kyakkyawar sira zai tabbata a kanta ne a aikin da ya yi shine zai fassara aikin da ya yi da shine zai fassara aikin da yake yi yanzu suka ce nan suka ce mu ba mu kasance barayi ba ba su ce ba mu sata ba don ba makasudin su dafa in sata a kansu ba a ce wato mu ba ɗabi'ar mu ne sata mu ba barayi ba ne. ba mu kasance barayi ba wato ba ɗabi'a mu bane a ce muna da tarbiyyar sata tunda kan mu manta fi 'ya'yan annabi ne sun taso a gidan annabci duk da sun yi abubuwan da suka yi har wa yau dai 'ya'yan annabi ne ba za a kamanta su da waɗanda suke mushrikai jalt maɓarnata a bayan ƙasa ga baki ɗaya ba to yayin da suka faɗi haka to shine sai mutanen annabi yusuf suka ce to me sakamakonsa in ku inda gaske kuke wannan da umarnin annabi yusuf suka faɗa wato domin kada ya zamanto wato domin su zamanto su ne wanda za su yi hukunci a kan kansu ma'ana ku yi makanku hukunci idan har ya tabbata cewa ɗaya daga cikin ku shine ya yi sata to menene ukubar da za a yi masa suka ce ukubar da za a yi masa shine a rike shi fa huwa jazaohu bi ana a rike shi a kama shi a shi tare ku rike shi tare da ku fa huwa jazaohu kadhalika mu haka muke yin sakamako ga waɗanda suke suka yi zalunci wato da da sata to yayin da suka faɗa haka sai suka bar al'amari ga annabi yusuf kan ya bincike su a bincike kayansu na'am وبدأ بأوعيتهم قال قبل فبدأ بعوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم to Allah ya ce fa bada bi awiyatihim sai ya fara bincika wato sai ya fara da jakunkunan su wato ya fara da jakunkunan yan uwan nasa wajen bincike qabla wi'a'i akhihi kafin jakar dan uwansa wato dan kada a tuhumce shi domin da ya fara da jakar dan uwansa kawai ya fito da shi sai a ce to dama abin da shiri ne sai ya fara da nasu jakunkuna kafin ya zo kuma ma dama tunda ai shine karami kun ga sai ya fara da su a matsayin su na manya ba za su yi wani tuhuma ba su ce a'a ai watakila ma wani tsari ne akai tun dama su ne manya sai ya fara da su kafin jakar dan uwansa sun mustakhrajaha min wi'a'i akhihi sannan sai ya fito da ma'aunin na sarki daga wato kayan dan uwansa daga jikar dan uwansa kadhalika kidna yusuf Allah ya ce haka nan muka tsara ma annabi yusuf muka yi tsari ga annabi yusuf inji Allah wato muka kimsa masa wannan basira kun ga Allah sai ya ce kidna muka yi kaidi a cikin wannan surar an ambaci kaidi a wurare daban-daban amma nan Allah ya dangana kaidin zuwa gare shi a farkon surar Allah ya ce ah, la taqsus ka ala ikhwatika fa yakidu laka kaida inna shaytana lil insani aduwwun mubin kuma al-aziz yace innahu min da kunna a azim kuma Allah ta, kai da kunna a azim kuma annabi yusuf ce, wa illa kai da hunna asbu ilayhin duk wancan kaidin kun kaidin yan uwan annabi yusuf cewa kada ka gaya musu mafarkinka sai su yi maka kaidi abinda ake nufi da kaidi shine ɓoyayyen shiri da aka yi domin cimma wata manufa wato za su yi maka mummunan shiri domin su cimma manufar da suke so na yi maka hasada da raba ka da ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya yi maka su kuma na wannan na ita kuma a matar al'aziz da ta tsara annabi yusuf ta ce ma jaza'u man arada bi su an illa an yusjana aw azabun alim bayan gashi ya bayyana kan cewa ita ce ta neme shi amma sai ta yi masa kaidi ta shirya masa wannan saboda yadda ta zo ta so ma fuskantar mijinta da magana shi kuma ya fahimta ya ce ina min kaidi kunna to sannan su kuma waɗannan matan su kuma waɗannan matan ma balun fas'alhu ma balun niswatin lati qatta'na aidiyahun inna rabbi bi kaidihinna alim kaidin da suka yi ma annabi yusuf kan cewar wato ba za su gushe tare da shi ba sai sun janyo shi zuwa ga kansu to haga wannan mummunan shiri ne to amma nan sai Allah ya ce ka ka kidna li Yusuf haka muka yi muka yi kaidi wato muka yi shiri da tsari ga annabi Yusuf to shi yasa Ibn al-Qayyim a cikin Bada'i Sana'i yake cewa kaidi iri biyu ne wanda shirin da aka yi boyayye dan a cimma wani abu wanda yake na sharri to wannan shine kaidi wanda yake na yaudara wanda kuma Allah baya son sa amma shiri wanda aka yi boyayye don a cimma manufa ingantatta wanda shari'a ta yadda da ita to wannan kaidi ne tsari ne a hila ce dabara ce wadda take wato mahmuda karbabba shi yasa a cikin babin mu'amala ake cewa akwai hila dabara wadda take ta aikata sabo kamar dabarar yahudawa ta yin su wato ba a rana asabar ba suka yi dabara don su saba ma Allah to akwai kuma dabara wadda za a yi don a kauce masaban Allah ai abin da Allah yake so kamar dabarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma Bilal wajen idan zai sai dabino kyakkyawa da dabino mara kyau kan cewa kada ya je ya yi riba ya je ya sayar da mummunan da kuɗi sannan ya amfani da kuɗin ya sai kyakkyawa kaga ya kauce ma yin riba to ita wannan hila wadda aka yi ta wadda bata saba shari'a ba kuma domin cimma manufa wadda take yardadda karɓaɓɓa a cikin shari'a to wannan hilar wato hila ce dabara ce kaidi ne wanda yake an yarda da shi to Allah ta'ala nan sai ya yabo ya ce haka muka tsara ma Yusuf ma kana liya akhudha akahu fi dinil mali baya gare shi ya kama ɗan uwansa a ƙarƙashin shari'ar wannan sarki domin a ƙarƙashin shari'ar sarkin misra duk wanda ya sata hukubar da ake yi masa shine a sanya shi ya biya wato rubin abin da ya sata sai a ninka masa ya biya sannan kuma ya masa duka to da ya kama annabiyu da ba don wannan dabarar da annabi yusuf ya ba ya ce to ku ya gaya musu aka ce to ku faɗi menene sakamakon idan aka samu wanda ya aikata wannan a cikinku su su faɗi sakamakon ya ce ku a kan ku yi makanku hukunci to kun ga dabara ce ya musu don me don kada a sanya ɗan uwansa a kama shi a ƙarƙashin shari'ar wannan sarki na Misira wanda aka kama shi a shari'ar sarki na Misira za a tozarta shi kuma abin da yake so na ya rike ɗan uwansa ba zai samu ba amma sai ya fitar da wannan tsari da wannan dabara saboda haka babu laifi ka yi dabara domin cimma manufa wajen take shari'a ta yadda da ita matsawar wannan dabarar kuma yayin da kake cimma manufar yayin da manufar ma take da kyau dole tsarin dabarar ya zama to karɓaɓɓe ne a cikin shari'a kaga annabi yusuf bai sa su sun yi karya ba bal tsarawa ya yi daki-daki ga yadda za a to shine Allah ta'ala ya yaba annabi Yusuf a cikin wannan yace ma kana li ya'khudha akahu fi dinil malik illa an yasha Allah baya kasancewa gare shi ya rike dan uwansa a ƙarƙashin wato hukuncin sarkin Misra illa an yasha Allah sai dai idan Allah ya so so shine yayin da Allah ya so sai masa ilhama ya kimsa masa kan wannan basira wadda zai yi sannan Allah ta'ala ya yabe shi ya ce narfa'u darajatin man nasha muna ɗaukaka wanda muka so a darajoji muna ɗaukaka wanda muka so a darajoji wani ce kira'ar mutanen kufa hamza da alkisa'i da asim da kuma halaf narfa'u darajatin man nasha darajatin sai to tamiz jumhurin ƙura kuma sauran ƙura na hijaz makka da madina da sham da basra su suka ce narfa'u darajati man nasha narfa'u darajati man nasha da izafa muna ɗaukaka darajojin wanda muka so wato yana ma da darajar sai kuma Allah ya ɗaukaka darajojinsa amma nan ku sai aka ce muna ɗaukaka wanda muka so a darajoji ko ba shi da daraja in Allah ya so sai ɗaukaka darajarsa to duk ira'ar biyu duk Allah yana yi kuma wannan ishara ne ga tarjihin ga ƙarfafa eh, ira'ar ahlul kufa saboda babi ne na ilimi domin Allah ta'ala ya ce yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajatin aka ce ko Allah yana ɗaukaka masu imani daga cikinku da kuma wanda aka basu ilimi da darajoji to kaga kamar kira'ar ahlul kufa ke narfa'u darajatin man nasha da tamiz cewa abinda ilimi yake gadarwa shine ɗaukakar daraja wanda Allah ya ba shi ilimi to zai ɗaukaka shi a cikin darajoji shi yasa babu abinda zaka tashi ka nema wanda zai baka alkhairan duniya da lahira ilin ilimi tare musamman wato ilimi wanda kuma ka neme shi da ikhlasi sai Allah ya ɗaukaka maka darajojinka inda ba ka tsammani hmm. wa fauka kulli dhi ilmin alim Allah ya ce sama a burbushin kowane ma'abucin ilimi akwai wanda yake mai tarin sani shine Allah jalla wa'ala wannan tankir din lil wahda akwai wani masani shi shi kadai yana sama dukkan ma'abucin ilimi dukkan wani ma'abucin ilimi to ilimin sa ba komai bane zai tike za a ce Allahu a'lam Allah shine fi sani mm, wannan tabbatar da wato sifar ilimi ce ga Allah da kuma kan cewa ilimin Allah jalla wa ala ilimi ne wanda yake ba ba abin kamanta shi da ilimin kowa ba kuma wannan shine mabudin at-tawali'u na mai ilimi ya san cewa wa fawqa kulli dhi ilimin alim na'am يسرق فقد سرق عقل له من قبل فعصوها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تسفون قالوا إن يسرق سيسكتي إذن يساتا wato shi wannan dan uwa namu faqad saraka akhun lahu min qabl to ai akwai wani dan uwa nasa wanda a gabani ya dama ya taba yayi sata fa asarraha yusufu fi nafsi sai annabi yusuf ya ɓoye wannan kalma da suka faɗa da ta yi masa ciwo wanda yake nuni akan haƙurinsa bai yi gajan hakuri ba ba a takale shi ba hmm, ya je ya rusa dukkan tsarin da ya yi fa sarraha yusuf sai ya boye maganar a cikin zuciyarsa walam yubdi halahu bai bayyana wannan kalma a gare su ba bai bayyana ta gare su ba wato abin da suka faɗa a kansa bai bayyana kan cewa ƙarya kuke dan wannan dan uwansa bai yi haka ba bayan ya sani saboda akwai lokacin da za a faɗa abu hmm. wato shine ake cewa wata gaskiyar ana shiru ba a faɗanta saboda lokacin faɗanta bai yi ba saboda lokacin faɗanta bai yi ba amma in ka haƙiƙi ce kan cewa ai gaskiya za a yi gaskiya ta wuce ban faɗa ba to sai ka faɗa ciki sai ka faɗa ciki ba zan gaya muku wani labari na turo na malam abdullab ni da malam abdullab da kai. wato ba kowace gaskiya ce za a faɗe ta a kowane lokaci ba wata gaskiyar sai a ɓoye ta lokacin faɗarta yana nan zuwa kuma in kai haka baka ɓoye gaskiya ba tun da gashi Allah ya ambata annabi Yusuf a sarraha Yusufu fi nafsi walan yubdi halahu me ya tsaya ya ce musu ya ce qala antum sharrun makana ku ne mafi sharri a matsayi ku ne mafi sharri wato a matsayi akan abin da kuka aikata saboda ku ne kuka yi a ku ne kuka sace ɗan uwanku daga mahaifinku kuka sace shi kuka raba shi da daga mahaifinku kuka zalunce shi saboda haka antum sharrun makanan kaga ya gaya musu gaskiyar da inda sun yi tunani suka inda sun yi tunani cewa yanzu dan yanzu wannan idan ma ya tabbata kan cewa yayi sata hmm, mufa, mu da muka tashi muka yi satar mutum sukutun guda kuma da muka yi satar ma muka raba shi tare da mahaifinsa da yake son sa kuma bayan mun yi satar muka yi ƙarya muka ce fa akalahu dhi'bu bayan sun sani kan cewar babu wata kura babu wani kerkeci babu wata kura da ta cinye shi suka hada da zalunci da sata da ƙarya saboda haka sai ce antum sharrun makana ku ne wanda kuke mafi muni a matsayi wallahu a'lamu bima tasifun Allah shine mafi sani da abin da kuke sifantawa wato Allah ya san duk abin da kuke shine mafi sani da abin da kuke sifanta kun ga sai ya musu wa'azi hmm. ya musu wa'azi kuma ya musu ishara da wannan zai sanya su su yi tunani mai zurfi to shi yasa ma har aka samu daga waɗansu daga cikinsu aka samu wanda yayi nadama akan wannan abin da yayi Allah ta'ala ya ce أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال qalu ya ayyuha al-aziz sai suka ce ya kai wannan al ya kai wannan babban minista mai girma inna lahu aban shaykhan kabira to hakika falallai yana da wani mahaifi shaykhan shi wannan mahaifi nasa dattijo ne wato dattijo ne a shekaru dattijo ne kuma a matsayi mutumin kirki ne a sheikh ba a faɗansa dama sai wanda ya tara girman shekaru da kuma girman ah, girman martaba girman daraja ba watsatsan tsoho ba mm. shaihan kabira tsoho ne dattijo ne girman shekaru ko mai girman daraja kabiran tukub ya yi mai girman shekaru ya zama tsoho tukub fahud hadana makana ka riki ɗaya daga cikinmu makanahu a matsayinsa wato a maimakonsa inna naraka minal muhsini mu fa muna ganin ka muna ganin ka daga cikin masu kyautatawa kai mai ihsani wato sun ga kun ga yadda suka sifanta annabi sun ga ihsanin sa gashi yayi musu kuma suna ganin sa yana yi ma waɗansu to saboda haka wannan ihsanin sai yasa suka nemi wato ya zamanto ya canza shari'ar domin wato ya kyautata musu tunda shi mai kyautatawa ne tunda shi mai kyautatawa ne to kyautatawar ta saka kai har ya canza hukunci qala ma'azallahi an na'khudha illa man wajadna mata'ana 'inda yace tsarin Allah ya ta wato ina neman tsarin Allah muna neman tsarin Allah daga mukama wani mukama wani ba wanda muka samu kayan mu a wajensa ba inna idan la zalimu in muka yi haka a yayin nan hakika mun zamanto an zalimai ko shakka babu ya rantse musu da wannan wato in muka dauki wani saboda ka taya duk ai shi kansa ihsanin ai ba kome ne ne ba kome ne ba da kome ake ihsanin ba yi ma mutum abin da yake so ba shine ihsani ba yayin da kai ba daidai ba ko da wanda kai ko da wani ya amfana da wannan ba daidai din ba kuma kai nufin ka kyautata masa mm, ba kai ihsani ba kai zalunci shi zalunci wato rashin adalci ne ihsani yana zuwa bayan adalci sai idan baka idan baka idan baka yi adalci ba to babu yadda za a yi ka sami ihsani amma za ka yin adalci baka yi ihsani ba tunda ihsani ƙari ne akan adalci amma tabbas in baka yi adalci ba to baka yi ihsani ba saboda haka da suka ce muna ganin ka cikin masu ihsani wani ihsanin da zai yi a wajensu ya kunshi zalunci saboda haka ya ce Allah ya tsare ni ne in ne zalunci to kuma kun ga wannan akwai ishara ga abin da Allah madaukakin sarki ya gina annabi Yusuf akai a ciki um, musamman in ma da a ce annabci bai zo masa ba abin da Allah ya gina annabawa akai na kan cewar Allah maɗaukakin sarki ya tsare su daga wato aikata ayyukan zalunci hatta qablan nubuwa hatta kafin annabci saboda wannan sunnarsa ce tare da annabawa annabawan Allah saboda zaɓin da Allah maɗaukakin sarki ya musu yana tsare su yana ba su kariya hatta kafin annabci in ku dama a cikin annabci ne wannan dama ba a taɓa tsammanin zai yi abin da yake wato na zalunci to shi yasa ya barrantar da kansa daga zalunci kuma ya nemi tsarin Allah daga zalunci to kuma kun ga a cikin wannan akwai ladabtar da mu da yanda ya kamata mu rinka kasancewa kada ka ce eh, kada ka ce wane ni ne zalunci sai ce ina neman tsarin Allah eh, don kar ka ɗauka ƙarfinka ne da iyawarka ne eh, da zai sanya ka a ce ba kai zalunci ba ballantana ka rinka yin ujubu kana gani kana mamaki da kanka kana ganin kan cewa kai mustaƙimi ne kai mai adalci ne Don ga tarbiyar annabawa kenan ya fara da neman tsarin Allah ya dangana al'amarin ga Allah cewa idan ba Allah ne ya tsare shi ba to zai fada ya zamanto a cikin masu zalunci shi yasa yace ma'azallahi an na'khudha illa man wajadna mata'ana inda to da ya faɗa haka to shine suka rasa yadda za su to shine zamu ji yadda Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bamu kissar tasu Thank <laughs> <laughs> <laughs> سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك